Rahotanni daga karkarar Filinge na cewa tun a yammacin Asabar ne 'yan bindiga a kan babura suka kai farmaki kan jami'an tsaron bataliyar Garsi da ke aikin sintiri a kewayen ƙauyen Abare na ƙaramar hukumar Sanam. 'Yan bindigar sun yi amfani da ranar cin kasuwar ƙauyen na Abare domin sajewa da jama'a, lamarin da ya ba su damar yin nasara a wannan aika-aika da ta yi sanadiyar mutuwar jandarmomi biyar tare da lalata mota guda kafin su tsere da bindigogi biyar. Editan jaridar Lactalite Salifa Hashimu da ke shugabancin kungiyar samar da ingancin rayuwa ya nuna damuwa akan yadda al'amuran tsaro ke ƙara cabewa a yankin Tilaberi. Wannan hari ya samu ne kwana uku bayan sun yi wani dogon hari can jiha ta abalak wato ranar Talata takwas kenan ga watan Oktoba inda hallo kuma na aka samu eh, rasuwar jandarmu guda. Duk da yake gwamnati yana ƙoƙari domin a ga an magane matsalar ba wato ya ci gaba da eh, ƙara kulawa da sozawa jihar tilaberi wanga gami gaskiya sai dai godiya. Masani a sha'anin tsaro malami a jami'ar Yamai, Profesa Isufu Yahaya na mai kwatanta wannan al'amari da karancin matakan tsaro a ƙasashe makwabta. ƙasar Mali babu tsaro ga iyaka babu tsaro ciki ƙasar burkina faso babu tsaro ciki babu tsaro ga iyaka to shi ne yasa 'yan ta'addan nan suna eh, iya zawa a kowane lokaci su mamaye sojojinmu tunda suna da wurin komawa in suka yi shammata wannan akwai inda suke komawa babu wani obstacle babu wani cikas kawai komawa ne suke kamar mutum ya koma gidan shi shi ne matsala. Ko da yake rahotanni na cewa an karkashe 'yan bindiga masu tarin yawa a yayin wannan gumurzu. wata majiya na cewa maharan sun juya zuwa inda suka fito abin da ke nunin buƙatar kyautata mu'amala a tsakanin jami'an tsaro da mutanen gari don kawar da dukkan wani tunanin haɗa kai da 'yan ta'adda. Wanda bai zamna wuri eh, bai san ba abin da ake yi wurin. Kenan akwai wa'anda suke zama kamar idanunsu kama kunnuwansu wa'anda suke diba musu su faɗa musu Eh, wanga eh, ransaiman wanda yake gyara su tunda haraka yaƙi kasan haraka shan mata ne daga nan mu dai ya kamata a yi wa da soji zai zama kusa da ɗan ƙasa kuma ɗan ƙasa ya san soji unhwanin shi ne ke unhwanin ƙasa ne rayuwar shi don sa ta bisa kare ƙasa hmm. kuma kare dukiya da lahiyar talakawa kenan talaka bai kamata ba ya gani ya rihe bakin shi eh, bai daga magana ba ha a shambaci sojoji. Kawo yanzu ba wata sanarwa a kunce dangane da wannan hari na ƙauyen a bare, haka kuma dukkan wani yunkurin jin ta bakin hukumomin tsaro ya cutura. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.